tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje gwamnatin ƙasar faransa tana bin shi wasu manya-manyan kudade inda kimanin manya-manyan kudaden ya kai naira biliyan arba'in. tun bayan dai batan wa'annan manya-manyan kudade zababben gwamnan jihar kano abba gida-gida ya yi birista wannan manya-manyan kudade da ake bin jihar ta kano ya ce sam shi ba zai biya wa'annan kuɗaɗe ba don dole sai an binkici dr abdullahi umar ganduje ina ya kai wa'annan manya-manyan kuɗaɗe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan ku da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu mai albarka. daga daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar kararrawar sanarwa. Domin hakan shine zai baka damar isa ga sababbin bidiyoyinmu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Gwamnatin ƙasar Faransa tana bin tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wasu manya-manyan kuɗaɗe. inda a baya dai mun gaya muku tana bin shi wasu manya-manyan kuɗaɗe inda kimanin kuɗin ya kai naira biliyan arba'in inda aka tambayi Dr. Abdullahi Umar Ganduje me ya amfani da wa'annan manya-manyan kuɗaɗe me aka yi da su. Ya ce an yi amfani ne da wa'annan manya-manyan kuɗaɗe domin a kawo wa jihar ta Kano wadataccen ruwan sha na yau da gobe. Kuma har yanzu dai a jihar Kano abin da yake ba wa mutane mamaki har yanzu ana yin wahalar shan ruwan sha. inda zaka ga a yanzu dai ba ko yaushe ne zaka ga ana kawo ruwan sha ba don aka kawo su ɗaya a rana wata ranar ma ba ma a kawowa mutane suna ta cewa koma menene ya faru da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ya jawo wa kansa dan duk abubuwan da ake ta faɗa akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun fara tabbata shi ma injiniya abba kabir yusuf zababben gwamnan jihar kano ya faɗa fa ya ce fa tabbas shi fa ba zai biya wa'annan manya-manyan kuɗaɗe da wannan tsohon gwamnan jihar kano ya je ya ciyo ba sai dai in a kama shi ya san yadda zai yi amma dai ana dai ba da dai garantin tabbas ɗin cewa sai wannan zababben gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya biya wa'annan manya-manyan kuɗaɗe. Mai saurare dai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka domin kawo ma labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya na lungu da saƙo a ƙasar Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mun gode.